a yau muna ashirin da tara ga watan zulhijja ba a da hijiratin nabi sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina shekara 1447 maybe ta zama ranar ƙarshe a wannan shekara nan 1447 in kuma ba ga wata ba gobe talatin ga wata laraba ɗaya ga watan al-muharram بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 1448 labari ya canja ke to irin wannan lokaci yana da bukatar mu tunatar da kawukanmu manufofi na mana mecece manufata a duniya wa idan ma me Allah ya halice ni dan me Allah ya halice ni da na duba wata takarda da na rubuta manufa a unity fm 93.3 mun yi program ɗin daga zulhijja 1436 zuwa almuharram safar 1437 shekara nawa kenan shekara goma cif-cif manufata kuma Allah ya sa program ɗin duk ya ɓata ba ko ɗaya zuwa ƙasa domin wanda ya ɗauka ɗin wai laptop ɗin ya samu waye waye waye duk an biya kuɗi mai ɗimbin yawa duk ya ɓata Allahu musa to yanzu manufata wai dan me Allah ya halice ni ne dan me Allah ya halice ni wannan amsa yawanci ba ma amsa ta daidai da yawa za ka ji an ce Allah ya halicce ni don in bautata mai a'a Allah ya halicce ni don in kyautata wajen bauta ok Allah ya halicce ni don ikhlasi ke don isani Allah ce allabi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala to ya muke tare da wannan sinadarin da Allah ya halicce mu domin shi da kuma inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala ba wai wanda ya fi kyawun riguna manya-manyan riguna huluna agoguna la la la la liyabluwakum ayyukum ahsanu ahsanu amala dan Allah ya jarabta mu wane ne aikin shi yafi kyau to kagan kada shi da wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun da allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yau ka hada dan Allah ya halicce ni ne dan in kyautata wajen me bauta kamar ka ce don ka yi bautar Allah to alfuzair kuma iya yana da maganganun su da suka shahara cewa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal aiki kai ibadan amma da ikhlasi baka bi sunna ba to Allah ba zai karba ba to haka nan ma in ka bi sunna babu ikhlasi Allah ba zai karba ba hatta ya kuna khalisan sawaba yanzu manufa ta ta zama Allah ya hore mu aiki na gari da zai yarda da shi wani a cikin manufofin annabi Suleiman alaihi salam فتبسم min من wa وقال rabbi أوزعني يقول daga شما manufofi an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya godiya godiya an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya sai ce wa an a'mala salihan amma tardahu ya Allah ka hore min aiki na gari da zaka yadda da shi yana daga cikin manufofin annabi Sulaiman alayhi salam idan ka samu aiki na gari da Allah ya yadda da shi an gama za ka faɗa ko innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula za ka shiga cikin innal ladina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im kaga kenan manufa ta yi kyau ke za ka shiga cikin innal ladina amanu wa amilu salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun manufa ta yi kyau ke za ka shiga cikin innal ladina amanu wa وعملوا salihati inna la nubi'u ajra man ahsana amala أولئك لهم جنات عدن أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار من فاتها كوكينا يحلون فيها من أساور من ذهب من فاتها الكو ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك ألا ما يجنجنا نئم الثواب وحسنت مرتفقا in ka samu wannan manufar wa an a'mala salihan tardahu ka ji nazara sai ka shiga cikin innal ladina amanu wa amilu salihati lahum jannatun na'im alhamdulillah in ka samu wannan manufa ka cimma wa an a'mala salihan tardahu sai ka shiga cikin innal ladina amanu وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن من فاتحي كوكب فيكشكتي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير تزمن فرمو تزمن إيرن تعلبا وعلمنا target din shine ne wa an a'mala salihan tarbahu ya Allah ka hore min aiki nagari da zaka yarda da shi aiki nagari ko baya zama nagari sai ka cimma ikhlasi daya sai ka cimma ihsani biyu amma kamar ba wayan nan bane a gaban mu ba ba su bane ba su bane musamman isani ya wajen gina gida alhamdulillah isani wajen wankin hula alhamdulillah isani wajen wankin mota isani wajen abincin da zaka ci wani restaurant ne fi daɗin abinci kuma ko ba daɗin yayi ne kawai yayi shi kenan to yanzu za mu ƙare a wannan kenan wankin hula guga wanki yau gina gida ta shi ke nan, bango to bango shi ke nan manufarka wallahi ka taɓe kayan hasara ka dai aukar ka ka taɓe kayan hasara kai daga wannan shi ne babbar damuwa ta man kana yuridu al'ajilata ji in manufarka kenan ajjalna lahu fiha ma nasha'u sai abin da Allah ya so ka samu kuma liman yuridu ba dukkan mu mara san ba mun samu ne ba mu samu ba kuma ta ki ta zo mana ta binta ne tana ta guduwa liman yuridu to tunda manufarka kenan duniya sun maji Allah na huji hannama. daga manufa ba ta yi kyau ba ke yaslaha mazmuman madhura kama wa man arada al-akhirata idan manufar ka lahira to mu sa wannan manufar ta zama ita ce kuma ba manufar kawai ba wa ta'alaha sa'yaha yau kana aiki irin na lahira ba wani zauna kawai a manufa ta ta lahira kun san manufa ta wallahi ba wanda ya sani ba wanda ya san manufar ka lahira wa ta'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun to fa ula'ika kana sa'yuhum mashkura da wannan ya zo a cikin sayyid bukhari da sayyid muslim gashi nan a rubuce dai mini ana kiran sallah ma nake neman sai a cikin da kaga a rubuce alhamdulillah shekara goma gashi nan a rubuce 1437 yanzu muna 14 nawa mun fara shi 1436 zuwa 1437 program a unity fm shekara goma to amma ma ku ba to ka ganda na kuɗi kai na a za hadda ke yanzu zan iya tuno wannan ne ke na ba zai tuno ba to a cikin sahih bukhari 3797 a sahih muslim 1804 sahal ibn sa'ad ibn sa'id yace sahal ibn sa'ad ibn sa'id yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana muna tonan khandak muna ɗiban ƙasa أكن كافتون سهبي النص الذي اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة من أين واجدنا هكا أنا أيكي أنا الحمد لله أنا جد جيوة اللهم لا خير إلا خير الآخرة يا الله باء الهين في الآخرة faghfir lil ansari wal muhajira to kaga babban manufa ta ta kasance mai, yanzu ba wani calculation da na shekara goma amma ga karatun kamar sabo manufa harufa nawa ne manufa harufa shi da shi to manufar kar zama ta duniya kawai duniya harufa nawa ne shi da ne shi ma to manufofin sai su iya bambanta lahira harufa nawa ne shi da ne shi ma to kaga manufar karta zama ta duniya abubuwa shi da kwallin kwalli shi kenan innamal hayatud dunya innamal hayatud dunya gaba ɗayanta la'ibun wasa ne wallahun da wari kace an fara world cup shi ke nan fa an fara world cup ni ɗazu nake ji ma an fara world cup wallahi ban san me ake ciki ba amma tun da muna tare da fitinan duniya an fara world cup wani yake cewa an fara world cup ce a ah, innama hayatun duniya la'ibun wallahun ta ce man za su buga da chelsea e eh, ba sa da real madrid shi ke nan da arsenal AC Milan su kai a ɗaukar san wannan mana ya ba zan sani ba ya ba zan sani ba hmm? ya dai fasilin ne waye coach waye ni shi ne bai sani amma sunayen yi nan kullum ana mana talla dole ka sani ma ko wucewa za ka yi ce AC eh, Milan versus Arsenal ko a ƙauye ne kuma wallahi to wazilatun ado kaji duniya abu na uku na ado sai amma babban riga daga adon daga sama har zuwa ƙasa aikin banza ne wannan wata fakurun bai na kun sai alfahari garinmu ya fi garinku gidanmu ya fi naku na hudu kenan duniya ke wata kasurun fil amwali sai a mun fi ku kuɗi wal auladi ya'ya shi ke nan duniya da kuma faɗin Allah mai girma da kuka zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i ɗaya. wal banina mata sai 'ya'ya. Walƙanatsirin qanatir al muqantarat min al dhahab wal fidda tarin dukiya wal khayl al musawwama da wakai da aka musu alamu a yanzu kana da motoci jibga jibga eh a ce wannan mota kaza ce mota kaza ne in za ka fita kai kadai sai an fita da convoy wal khairil musawwama sai kuma a ce wal an'ami a kana da dabbobi kana da gonan kaza kana da gonan kaza wal harf wannan na dabbobi ke dabbobi kai ne kake da largest gona a Najeriya kai ke kai da largest gona a West Africa gaba daya in ana bukatan shanu to kai kake bada nonon da zai isa West Africa zai mai kare zama damuwar ka kenan wal harf lati zalika wannan yan abubuwa guda shida mata'ul hayatid duniya shine dan jin dadin rayuwar duniya to ita ma rayuwar gaba ɗaya harufa nawa ne shida ne rayuwa mhm. duniya gaba ɗaya bai wuce abubuwa shida ba to kada manufa ta zama duniya kawai kada ta zama rayuwa kawai akwai wasu abubuwa da suke zuwa shida shida daga ciki ya zama akwai rahama shi ma harufa da wani shida rahama kawai ka ɗaya sace ra'ama ko ne ka sa mai aa shi ke na zama ra'ama aa guda shi ke na shida ne arziki ok arziki karka ɗauka arziki na duniya ne kawai a'a akwai arziki na duniya akwai na lahira to kada ya zama damuwa ta kawai arzikin duniya mana kudin duniya shi kenan a'a ya zama arzikin ya wuce har zuwa lahira kad ahsana Allah lahu rizqa in an shigar da kai aljanna ke to damuwa ta ta zama dai lahira oke a lahira zaka ji Allah mai gima da kuka ce مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء أنهار من ماء تكاد ماء هربا نوع أكني تو شيء problem ده نوع لي أكو تانتو من ماء غير آسن وأنهار من لبن تكاد 3 plus 3 هذا منوع 6 وأنهار من لبن ba irin wannan tirimila ba wannan duk harkar talauci ne wallahi talauci wai kirimila na nawa kirimila na niyar ɗari ɗari ji da muna yara kirimila ake ba mu ne yanzu yaro ka ba shi kirimila ma yana murna waye wallahi yi umar sha madara da sauwaka komai ya canja fa wallahi komai ya canja wani suke iya samun sha madaran ba su da yawa ba su da yawa to kaji fiha anharu min ma'in ghairi asirin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamrin yanzu ka sa biddiyu ma'in ghairi asirin wa anharu min laban ya zama shida kenan sai kuma wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin khamr harufa uku ne sai wa anharun min asal harufa uku ne kaga 3 da 3 6 3 da 3 6 yanzu manufarka ta zama wannan shine babban manufa kare zama manufa ta kawai ta kare a duniya kalla bal tuhibbuna al'ajila Allah ce wa tazaruna al'akhirah ku kuna san duniya kuna barin lahira kuma Allah ce wujuhun yawma idin nazira gobe kiyama wasu fuskoki za su yi haske ila rabbiha nazira kaga yadda Allah yana nuna mana target target din ya zama yanzu a ah, kai kana da target ma kaga Allah ai wallahi baya daga cikin ajandan da yawa daga shirin wai kana da ajandan ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kasance kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kawai ba shi bane babban ajandan mu wallahu musta'an to don manufofin su zama na ɗaya gafara harufa shida ne manufofin su zama rahama shi ma abubuwa shida ne manufan ta zama arziki na duniya da na lahira abubuwa shida ne yawa manufan ta zama lahmu tsairin ji lahmu tsairin harufa nawa ne lahmu tsairin shida ne akwai hurun oke shi ma'arufa nawa ne shi da ne manufan da zama lahira al'afira in zo shi ko ka buga shi da hausa ko da larabci duka shi da shi da ne lahira kawai ka cire wasalin lahira zai ka bi da shi da wasali la da ɗaya da ɗaya ke hi biyu hi ra uku ke sai zama shi da ke idan labaran su ahda yanzu ya zama lahira aljanna menene manufata a duniya oke yi rayuwa in samu aljanna ya yi ba to da yawa sahabbai magabata target su kawai aljanna mu kuma gaba ɗaya duniyar ta balbale mu kowa ka taɓa shi duniya duniya na abinci na abinci kowa ka taba shi na abinci na abinci to ka je ka ta neman na abinci iyakaci da ce ka mutu a kasuwa shi kenan ko uban neman halal ke ka mutu a kasuwa shi ke to to bi za a zo a ma hisabi kasuwar shi ke gama kaga ya yi da bambanci da ce ka mutu a masallaci da ka mutu a kasuwa ko ka san ina Allah ya fi kyama أحب البلاد إلى الله مساجدها كي من فرق كينا وأبغض البلاد إلى الله أسواقها من فرق كينا gurin da Allah ya fi kauna masallatai to ya kake da alaƙa da masallaci za a ce sama sama ya kake da alaƙa da kasuwa wallahi har zuwa yanzu wani su fita a kasuwa ba yi kasuwan ma bakin titi ba an rufe ne shi ma a'a yanzu ka bi katako wai suna nan a kasuwa ka je new market asalin main kasuwan a rufe to ma babban titi ba a rufe shi ba a rufe ba bakin titi a rufe ba a rufe ba terminal hmm? ka je yanzu za ka ga masu hada-hada wani zuma da suke hada hadar su kada damuwar mu ta kasance duniya jama'a yanzu na mana lissafin sabuwar shekara ke wai shekara har ta kama rayuwa ta kawai duniya duniya duniya duniya kuma har sai zo mutu to kaga mu koma aikin haji fa idza qadaytum manasikakum fadhkuru allaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadd dhikra فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا أبو واجد كوي وما له في الآخرة min خلاق a lahira ba shi da rabon ko sisi Allahu musta'an duniya ba ta yi ba wa minhum man yaqulu to ma kana san duniya yi wannan addu'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana kama kaga dan duniya shi a can kawai me yake rabbana atina fid dunya kawai ya Allah ba mu duniya kawai yawma lahu fil akhirati min khalaq to ma kana san duniyan ka nutsu in Allah ya ce za ta zo sai ta zo ina iya tuna malamanmu kamar Sheikh Sami Haya Jingil hmm? ina haya Islamic studies 19 is it 90 1990 lokacin haka za ka ganshi a available sorry to say available a kan mai kan dakali 1991 1992 eh, muna gurin 1993 na gama gurin 1994 da ni rikakken dan izana ne eh? ka duba Sheikh Ismail Idris in yana tafsiri a kofar gidan shi mutum nawa ne wallahi ba yawa ni ina taka da kafa in je gurin cikin masallacin ƙwaryen masallacin mutane 'yan tsararu ne wallahi ina ciki kuma Hmm? to ka duba a wancan lokacin ko ka san ya nemi kanwata ya je ta ita ce ba ta san shi hmm? to a da da da shi da malam sa'idu Hassan jingin rahimahullah daga ina ke ɗauko fire wancan lokacin daga jingin suna da mota ne a lokacin la motar makaranta ta islamic study fijo nan. amma zuwa yanzu ba da Allah ce bai samu duniya hmm? ya kake gani da a bayan labur fa a yanzu in za ka gani sai ka yi bukin fa ok to shi ma da ya rasu a rahimahullah yaya zuwa ne san malar alasar sa'i a lokacin akwai wata bespa da yake hawa yarka gudu yarka gudu an san yarka gudu eh yana tafiya za ta tafi ne ba za ta tafi ba kama har zuwa ranar da aka ce ya rasu ina kofar gidan an fito da ta sabuwar mota kar fentin bakaci bakin fenti tana jiri kusa da ni bana jin ma jirinta an ce ya rasu a kano za a tafi da motar mutum mai fasta amma kafin ya rasu Allah ya azurta shi shi ma malam sa'idu hassan jingir ji daya yake ya kafin ya rasu ba jiba motocin da yake da shi don Allah ce za ka yi za ka yi hmm? Allah ce ba za ka yi ba to bayan da ka iya to kada damuwar mu ta kasance mai wai duniya kawai hmm? kar ya kasance duniya kawai a'a haɗari ne ba wai kullum mu na abinci na abinci kullum damuwa mu babba abinci abinci abinci abinci damuwa ne yuralla manufa ta ta biyu ta zama aljanna aljanna manufa ta ta uku annajatu minan nari wai ya zan tsira daga wuta ne ka duba ibadur rahman يوكي والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما sun san ne suke كذوب قلوا duba ما alba ma'abota الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا فقنا عذاب النار kaga su ne masu manufa mai kyau kenan da manufa ta kawai in samu kuɗi in rushe gidan da nake ciki in gidan sama in canja mota shi kenan shi kenan wannan manufan ba ta ba manufar ka kawai ka samu gida a duniya to gidan can fa ko oho manufa ta ta uku ta zama annajatu minan nar domin ka ji duk wanda ka duba addu'a annabi ibrahim alayhi salam wala tukhzini yawma yub'athun ya Allah kada ka tabar da ni ran da zaka tayar da bayinka يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا تخزني to wa Allah ya taɓar kenan rabbana innaka man tudkhilin nara faqad me akhzaita an gama to zama target ina manufata a rayuwa yaya zan tsira daga wuta kawai a rana ce an yanta ka daga wuta alhamdulillah manufa ta hudu wai me zan yi Allah ya gafarta min ne a kada gafara muna ɗaukan ta wani abu ne da bai taka kara ya karya ba to amma gafara babbar ajanda ce za ka ji annaba suna hamari sosai akan gafara gafara yanzu ba babu annabi adam da Allah ya kaddarta mai abin da ya kaddarta قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وكذا كافرة تنا تفيا تهدى الرحمة يو أجندة تتبدي يلي زما يادنسى مرحمر الله وإن لم تغفر لنا وترحمنا أنجما لنكونن من الخاسرين جاء النبي النبي سليمان yanzu mulki yake so to ma sai bi ta hanyar wa gafara qala rabbi fili qala rabbi fili wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab yanzu ajanda ta ta zama yaya me zan yi Allah ya gafarta mu magabata ba su da abin da ya fi gafara <clears throat> كدوبا منك الدعاء باسم الله الاعظم اللهم اني اسالك يا الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ان تغفر لي ذنوبي يزول بفركه بالدري بين لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم rabbi fi ajandan farko ke, ko addu'o'in mu zaka ji ita ce ajandan farko yanzu an tattaro maka abubuwa da yawa zaka ji Allahumma ighfirli warhamni wahdini oke wannan duka ajandun suna nan Allahumma ighfirli sai warhamni to addu'o'in da yawa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira wala la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli magfiratan min indi yanzu annabi sallallahu sallama kafin ya sallama sai je mai Allahumma fili ma in mutum ba shi da lafiya me babban ajandan shi ya san zai bar duniya neman gafara sai rama Allahumma fili warhamni wa alhiqni bin rafiqil a'la to zai zama baka iya wannan ba ido biyu cikin ƙoshin lafiya to Allahu a'lam maybe an samu wani sun faɗakar da kai to ke addu'ar da na ji abu ruka yana yi Allahumma fili warhamni wa alhiqni bi rafiqi a'la wala in ka ma iya ma ka ma kanka in ma baka iya ba bashi kawai bashi kawai shi manzon Allah da kai shi abin da yake faɗa kenan da zai ba duniya Allahumma fili warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la yanzu na cika me babban ajandar da za a roƙa mun Allahumma ighfir lahu warfa darajatahu fil mahdiyyin kaga wannan ajanda ta biyu kenan yana cikin lissafi Allahumma ighfir lahu warfa darajatahu fil mahdiyyin wa khulufu fi aqibihi fil ghabirin sai wa waghfir lana kaga babbar ajanda a cikin addu'an gafara واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه شتاء yanzu tun da lokaci ne na social media ina rasuwa za ka ga masu ɗauko hotuna in hoton da yawa shekari ba wani ɗaukan hoto nake ba to sai dai za ka ɗauki daga nan facebook kuma sai ka sa aro shi ne wannan kaga ka zama wawa ke nan ka zama wawa ke yanzu ni kadai ne a ciki kuma yaka nuna ni ni ne wannan ni ne na mutu ha lalla wannan a daina a daina yana daga cikin rashin wayewa jama'a rashin wayewa kawai ka ce wani Allah ya mai rasuwa shi ke istaghfiru lahu yawm ke na addinance a sunanci amma so da yawa zan ga har malamai ba sai su wai jan aro ya ake ja ne ma ni ban sani ba wai sai a nuna shi ne wannan in su biyu ne sai a ce shi ne wannan ha ba wai shi ne wannan a istaghfiru lahu ku roƙa mai gafara to amma da yawa al'amarin namu ya zama iri daban kawai ya zama ɗauke ɗauken hotuna wani ya mutu sai a nemo tsohon hoton shi sai a ce shi ne wannan ha ka ce da Allah ya ma wani rasuwa istaghfiru lahu ku roƙa mai gafara yanzu muna ajanda ta biyar ke ko ta hudu a rubuce a nan hudu tare da rahama biyar ke to ka duba an zo sallah yanzu na rasu kafin in rasu babbar ajanda ta me الله كغافر تامون الله كمن رحمة وألهيكني بالرفيق الأعلى تؤنارك والذيك يقول الذاكر في من إيدو في اللهم اغفر لي أبي رقيا وارفع درجته في كذا ببرع جندا كيفا تسنن كيد ذاك سنة آه في جماعة أبو رقية يا رب يا اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين اللهم اغفر له اللهم ارحمه kayi yi abu mai kyau ke in za ce za a mun sallah sallah ni wasiyyar da gashi nan ma a rubuce sallah malami na sake daidai wasiyyar wasiyyar abu ruqayya in na cika da daddare mhm, ai kaga za a shirya mutum ko to Allah ku yi sauri ku kai ni a mun sallah bayan sallar asuba kawai kar a jira kowa wasiyatan amma laysa min Allah fa min abi ruqayya kar a jira kowa kar a ce wani zai taso daga Kano wai janaza abu ruqayya sai karbe na kar ku jira kowa ko mutum biyu ne ɗaya tsaya a gaba ɗaya yana baya shi ke in dai sun yi addu'an alhamdulillah amma a ce a jira wani jira malam wani jira malam wani sai a janaza shi sai karfe biyu da rabi a haba jama'a aina sunna yanzu an zo sallar janaza me ajandan farko ne Allahumma fil lahu warhamhu sai dai abin kaito zaka ga mun zo mun taru amma mutum da iya wannan addu'ar wallahi ba su da yawa ba su da yawa to musamman ma ce janazan mutum biyu ne ai to to ko kai ɗalibin ilimi ne sai ka nufu. Allahumma fil lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wanda sai Allahumma filli gaba ɗaya ma kenan yanzu kai ne mamakin ma ke nan ko Allahumma filli warhamni wai kuma ana mai sallan janaza Allahumma filli ya Allah ka gafarta min a kai raye kake cewa Allah ya gafarta maka kuma Allah kun gane mai rage faɗa mu shi shirme kawai da rashin damuwa da addini Allahumma filli kuma kaga da ya kamata mala'ika ya tallake yanka ya tallaka shi a dana Allahumma filli kuma a'a Allah Allahumma fillahu kuma wallahi inda za a baje maka kolin addu'o'in da muke aiki wallahi wallahi za ka sha mamaki to Allahumma fillahu in shi kadai ne in mace ce Allahumma fillaha to idan mutane biyu ne fa Allahumma fillahuma warhamhuma kaga ajinta ta fi ita ce mai rahama bayan gafara ke qila dukhulil janna shige aljanna kaga ajanda ta biyu kenan aljanna lahira aljanna وقيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون da mutane na ma sun san bi ma ghafara li rabbi kaga ajanda ce babba gafarar Allah to kuma mutum neman yaya wai Allah zai gafarta mana ne na ta kasa shi kashi kashi akwai automatic me zan yi automatically kawai Allah ya gafarta ina yi shi kawai Allah ya gafarta mun akwai kuma manuwali akwai abubuwan da za ka yi shi kana faɗin shi kawai Allah ya gafarta maka kamar astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh an gama fa to irin wancan kuma automatic wata ibada ce za ka yi kana yin ta Allah ya gafarta maka kamar me innal ladhina yakshawna rabbahum bil ghaibi ka khashiya bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir lahum maghfirah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم فهمه ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كبسنة المنزل الله كويس الله يقاف سامك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يغضبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ولا تقولي ne to kawai maka ce rabbi fili an gama allahumma fili an gama to wannan ajandar tana daga cikin manya-manyan manufofin bayan allah neman gafara da kuma neman rahamar allah annabi suleiman da ya ce mai rabbi رب أوزعني أن أشكر نعمتك an أنعمت علي godiya yau canza zama daga cikin manufofi na yawan godiya ga Allah domin afdalul zikiri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah to auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya kada zama kana bata wa iyayenka ne kullun da kullun la yanzu ko kai ne kake da gaskiya su kuma suka ce a me yasa kai haka ito ba baki haƙuri ba zan ƙara ba insha Allah kuma baka yi din mai ce ba zan kar ka tsaya kana jamin jaka wa an ashkura ni'mat an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya sai wa an a'mala salihan tardahu to banda wannan fa shine sai me wa adkhilni bi rahmatika fi في salihin wa adkhilni bi rahmatika ka shigar da ni da rahmar ya Allah fi ibadika salihi wannan tana da cikin manufofinka ai da yawa ba ruwan mu ba amma ka duba da nausa Allah sallam Allahumma fili wa alhiqni bir rafiqil a'la to ya cin manufofi masu kyau rahama shiriya shiriya hmm? shiriyar Allah zama mafi yawanci sai Allah ya shirye ka oke ka mai da ni irin yan wiwin nan ke ba dan wiwi na sai Allah ya shirye ka hmm? mu yanki muna nema musu shiriya ba ma nema ma kanmu wallahi kuskure ne sai ka daga ni shi dan iska ne to ka je Allah ya shirye ka kuma Allah ya shirye ta shi sai riga ka shiga aljanna fa kai a matsayin ka ne mai kiran sallah kai a matsayin ka na dan kwamiti dan wiwi ya riga ka shiga aljanna ko ba ka yadda bane fiyau ya wuce ka wani abu kawai Allah zai zai lura da shi sai wannan to an gafarta mai duk wiwi ma da ya sha ma an mai da shi kamar ya sha madara ne da zuma kai an yi combating ya koma kyawawan ayyuka ai ka duba yana da falala ko fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat akwai kombata a lahira kace kai kombata kombati mura na zuwa kyawawa mana sai ka kuma ya riga ni shiga aljanna to Allah shiriya mu dinga roƙa mu kanmu shiriya ba wai ka dinga cewa ko kullum Allah shiriwa ne Allah shiriwa ne ai wani ya lalace yanzu a gurin wani duk da kuka zo masallaci nan duk lalatattu ne duk kun lalace me yasa za ku zo gaba abu bukayya ai kaga maganar lalata nake ta gaya muku tun da aka fara karatu kaga maganar lahira ai kaga lalata ne ko aljanna ma tsira daga wuta to yanzu abin da ba sa so ku ji kenan ba sa so ku ji irin wannan inda shi bi ba shi da tunanin in ya je tatsuniya zai ta karanta maka ba labaruka shi kenan shi kenan domin a yi tunani abu mai kyau ya fito babu ba don Allah shiriya ka duba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi in ka bi shi ka shiriya amma me yake cewa cikin addu'o'in shi Allahumma inni as'aluka al-huda ya Allah ka kara min shiriya Allahumma hdini fi man hadayt اللهم اغفر لي وارحمني واهدني shi fa wa in tuti'uhu tahtadu amma shine jagora wajen neman shiriya wannan ajanda ta bakwai kenan manufa ta bakwai shiriya Allah shirye ne ni gaya wa kaina Allah ya kara min shiriya in kuma na kauce Allah ya dawo da ni kan daidai ai ba ma gaji a kullun ihdinas siratal mustaqim lalla abu na bakwai mu dage da neman Allah afuwa wal afiya yafiyar Allah da kuma Allah ka raba mu da bala'i musamman ka duba irin wannan yanayi da muka fara shiga ciki ko ma aka shiga ciki hmm? kidnappers bandits, ƙauyawa mutane ba ƙauyawa gama kuma yanzu suka iya rike makami generally in an ce su je ma tunkare su ma tsoro suke yi ji to mu dinga roƙon Allah Allah afuwa wal afiya yau a wannan Allah ka samu tarin addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaban Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawwuli afiyatik juyawar zaman lafiyanka ya Allah ai mu da muke zaune a jos to ko da suke zaune a plateau state za su iya faɗin wannan ai abu kaɗan kawai za ce an fara an fara shi ke a buge wancan a buge wancan a ce ku zauna a gida kowa ya zauna shi ke nan gaba اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول Wa وفجاءة min wa jami'i sahabi mu dinga neman Allah ya tsare mu daga bala'i ba wai bala'i za mu dinga gayyatuwa ba yana daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa daraki ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da to mu dinga neman al-afwa wal afiya kamar قل ما sallallahu صلى الله عليه وسلم nemi wannan safiya da barci اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أبنك قد daga cikin manufofi manufata oke yi ƙoƙarin samun arziki a duniyawi wal ukhrawi yake arzikin duniya da na lahira hmm? domin talauci ma bala'i ne kaga ka duba talauci ta lauci shi harufa bakwai ne ya wuce ma na manufar ka kenan manufa harufa shida ne talauci rufa bakwai ne arziki shi kuma shida ne to ka duba musamman a ƙasar mu ta gado masu arziki suka fi yawa ne ko kuma talakawa ne suka fi yawa talakawa suka fi yawa to kaka mu dinga neman arziki mu nemi hanyoyin yaƙi da talauci Allah musamman mu yanzu a arewaci talaucin ya ƙare mana abin mamaki to dalla ga hanyoyi kuma da aka ba mu na yaƙi da talauci kuma ba ma bi kamar Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay wa antal akhiru falaysa ba'daka shay وأنت الآ... اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء بميكك نيماني اقضي عنا الدين قال لك بيا من باس السكا muka duba inda ba su suka suke mutane yawa yanzu kusan komai kudin shi yana karuwa ne yanzu nake ji wani ma'aikacin jet an gane jet eh ka gane jet eh, e jet g-e-d bai gane ba to ka gane nefa kaga dan najeriya bai waye ba nefa tun yushe ta mutu an dawo jet g-a-d j-e-d j-e-d ce to wayanzu za a zo a makala yanzu in ana bin ka bashi da bashin na nefa ne yayi to tsakani da Allah ne wanzu a cikin babukan mu tsakaninmu da gwamnati ne wanzu da shi babu to wai za a dawo da shi yanzu in ka sa kiredit sai ka sa dubu goma wannan shi ne za a shirya matsayin mai bashi to sai ɗan sauran kai ka sakin da za ka tsarata ok ok ni ban jima daidai ba ke ranar ina driving ne ke gaya mun gaban ban ke daidai ba in ya fi miliyan ɗaya to mu koma sola mana mu bar muku wutan ku, su karata da shi eh shi kenan kowa ya hada ya hada na shi kenan mu bar muku hutansu yanzu duk dubu ashirin duk wata dubu ashirin duk wata wannan na bashi ke yanzu banda gas kukin gas shi ma ya karu ba kuma irin wannan wutan baka isa kai girki da ita ba babu daman ke kerozin alhamdulillah an sallama fetur ji 1,300 izin da saba'in da biyar da saba'in da biyar falita yanzu ina talaka zai tafi kenan kuma za ce duka albashinka naira dubu ashirin da biyar ne a wata oke suna so mu koma 'yan fashi ne ke Yawwa, a koma tara hanya kawai in kaga kana da ƙarfi ɗauki makamin je ka tara hanya ce kai don ubanka ka kuɗi. shi ke nan ma abin da ake so a koma Da domin ba ka ba mutum albashin shi dubu ashirin da biyar ko an ce minimum wage wai dubu saba'in ko dubu tamanin su da irin wannan ba su sukan yanzu an cire ma dubu ashirin saura nawa shinkafar nawa za ka siya yanzu kucin gas nawa za ka siya na nawa za ka siya zama an zo gwamnatoci ba haka ba fa ha ana sauƙaƙe wa talakawa yawan raɗaɗin rayuwa in ka je irin ƙasashen Laraba, alhamdulillah yanzu ba ruwanka da wai kudin asibiti ba ruwanka wai wuta za a ɗauke babu wai ruwa babu ko kai ba ka da shi a gidanka ga ruwa nan fata-fata ruwa kuma mai sanyi alhamdulillah za ka ci shinkafa kaza alhamdulillah matsayinka na talaka to Allah gurgurbanan mun rasa ta wallahi hanyoyi musamman mu yanzu a arewaci ina hanyoyi ka ce za ka tafi kano gobe ka bi ta jingin ka ga motar kafar motar ka sai ta yi rugu-rugu ok haka aka koma tafiya ya hau mota daga kano zuwa ngombawa daga ngombawa sai ya hau mashin jingir daga nan kuma sai ya samu motar da za ta so da shi ji wahala wallahu musa'an kawai ya tafi mu dinga roƙon arzikin duniya da lahira harkar talaucin nan kuma mu tashi a gaba sai mun ga bayan shi to kaga duk wanda yake so ya ga bayan mu sai dai ya kare da izinin Allah Allah mu dage da addu'o'in arziki hmm? yanzu maybe da safe za ka ji zakara da ta mana shahara a nan Allahumma inni as'aluka min fadlin min ne min min min baka isa Allah ya baka falalan gaba ne ba ta fi karfin ka min ya Allah dan gutsuro min kare yanzu in Allah ya gutsuro min ko dala biliyan kai ko ɗaya ne ya tashi ne ko dala biliyan ɗaya to ballanta bukatu na maybe dala biliyan kaza ne za ka ji dala biliyan kaza yanzu Allah ya ɗan gutsuro mu wannan yaya ni da talauci yaya alhamdulillah ai ko kai makoci na ma ko kai makoci na ma alhamdulillah za ka ɗan fita daga ɗan ƙangin da kake ciki to mu jaje dai da addu'a ba abun mamaki bane a gurin Allah Allah ya bamu ba abun mamaki ba sai zama gofin mu arzikin na duniya har na can lahira manufa ta tara a الدرجات wal والأخروية oke in samu ɗaukakan duniya da lahira oke akwai mabuɗan arziki wannan wani karatu ne na kai shi daban-daban daban mabuɗan arziki wai me zan bude ne arzikin ya zo min akwai mabudan ɗaukaka ko a nan ma mun yi shi sai eh, a nan mun yi shi mabudan ɗaukaka mun samu wajen talatin da wani abu kamar dozin kusan da guda kusan guda biyu ba mabudan ɗaukaka in kai kaza Allah zai ɗaukaka ka in kai kaza Allah zai ɗaukaka ka mafi sauƙin hanya shine addu'a اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وجبرني وعافني وارزقني سيمي وارفعني ما بشي يرفو شاء اللهم اغفر لي فلان سيمي وارفع درجته في المهدي لكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أن الله لا بيسي بذنب يا مكو أبن الله بيسوك كدرجة وجنكو يكنكر يا مكو كرا كريبس كشيبة لا يا رسول الله yace isbagul wudu'i ala al-makari kyautata alwala wa kasratu al-khuta ila al-masajid yawan takowa zuwa masallatai amma ka duba mutanen garin mu ba ga masallaci ba za a je masallacin ba sai ga sun dan bude masallansu a can wani zuma sun dan bude a can wani zuma sun dan bude a can ga masallacin ba za a zo ba din to ma ka zo ka ma kanka yi rashin wayewa ne rashin wayewa mutane za ka gansu a birni amma ƙauyawa ƙauyawa a addini ba wai zuwa ya yi amma ƙauyawa ba gidajen mutum Aba yanzu ka tattaka duk taku da Allah ya ƙara ma lada ba daraja a kan tare ma kurakure ba shi ne ba ka so a gurin da suka yi hira a gurin za su yi alwala wai masallatan ma kenan kuma a gurin za su yi sallah a wannan rashin wayewa ya kai wallahi ko ma gida je ka yi alwala tafi masallaci lada kan lada ke to dalla mu dinga duba me zan yi wa Allah ya ɗaukaka min daraja abu na goma me zan yi Allah ya kare ni daga bala'i da musibu da kutuntunu da jarabawa kala-kala oke zama target ɗina yanzu a rayuwa in yi nagartacciyar rayuwa rayuwar da ba ta haɗuwa da bala'uka ai ka zo wani kawai sai ya ah, muka alhamdulillah in kana gadon asibiti ne kaga wani nashi ta ah, to shi ni na warke ma sallame ni dan Allah na kama da sauki ke to ya zama babban manufata me Allah zai kare ni daga bala'i balaya ga kalmomin da larabci balaya masa'ib fitan mihan alhumumu alhumumu alkurba duk yaya Allah zai kare ni daga wannan abubuwan ya zama dai ko baka da kudi alhamdulillah kana cikin rufin asiri ka guda ɗaya ne za ka iya wankewa ta bushe ka sa ka goge kuma sai aga kana cikin rufin asiri daga ƙarshen ƙarshe in gane wallahu fi auni La'abdu, ma dama la'abdu fi auni akhihi oke manufa ta ta zama taimaka ma yan uwana hmm? yau masallacin mai zama service to humanity alhamdulillah kuma wallahi za ka ga da waɗansu gurare masu nisa sai ka ga wai an zo nan neman taimako ha ha daga ina sai ka ga wai daga rikon sai ka wannan taimakon na ga fi sabilillahi ne ba daga rikon ko ranar wani mun yi sallar azhar wai daga rikon wai shi kudin haya ne ko kudin menene sai to ba mu nan ban wanda kake gidan nashi to kamar dai nan ban da ba ta samu ba kenan ba zai bayar ba to ya za a ce mutum ya bar tun daga rikon wai ya zo nan neman shi dai kawai a ji an kira sallah sai a tuwa ga wani masallaci za mu yi ciniki a wurin shi nan to Allah ya zama manufar mu tallafa ma jama'a hmm? domin in muka kasance cikin biyan bukatun jama'a to Allah zai kasance cikin biyan bukatunmu in gane wannan ai kaga wannan manufa ce mai kyau amma ce ni ba ruwa na da bukatun mutane to kai ma Allah ba ruwan shi da bukatun ka kenan hmm? ha kai dumu dumu a cikin allambaran mutane ba ka da shi ma ka nuna a musu kamar kai kai a wannan shi ma babban al'amari ne to manufofin namu da Allah ya zama manufofin lahira daga ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duwan duniya kike damuwar shi kai kawai ɗan duniya ne to man kanati duniya hammahu farraqa Allahu alaihi shamlahu وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له الأمر أنك في الله يسكاتر بيشي الله تلوتي تلوشي لكنكاني إذا نوانك أنا قدنك أنك لك sai a ɗauka a direban ka nema alhajin direban shi shi ne alhajin shi kuma shi ne yaron gidan za ka yi mamaki ya sa hula-hular ma gaba ɗaya dai wallawar musa kan biya mamole shi kuma direban shi a ƙoshe alhamdulillah sai a dinga cewa sa sai a kai ba ni ba ne gashi nan ga ogan nan a baya to ya sa duniya duniya duniya to sai Allah ya sanya mai talaucin shi tsakankanin idanuwan shi sai ka ga maybe canjin naira hamsin ba iya baro ba talaka hamsin ɗari biyu ga wannan talaka ne ɗari biyu ba zai iya bari ba kama wa man kana fil akhiratu hammahu to Allah ya zama shine babban damuwar mu to jama'a Allahu alaihi shamlahu Allah zai tattara maka al'amuranka وجعل غناه في قلبه Allah ya sanya maka wadatan ka zuciyarka ji babban wadata da mai zuci sannan wa atatu dunya wa hiya duniya sai ta zo tana so ba ta so sai ta zo ba sai ka neme ta ba ita za ta zo alhamdulillah domin muka sa duniya ita ce gabanmu ita ce babban damuwarmu to sai ga duniyar ta ƙi ta samu kai dai kawai bawan duniya himarun himarun bin nahari wajifatun filai layl da ranar jaki kawai aikin duniya duniya da daddada kuma mushe karshe na har mutum ya mutu kala bai cimma komai ba kuma ya je a sa shi a wuta an gama to Allah ya datar da mu fi duniya lalle mu kyautata manufofinmu mu sa bautar Allah a gabanmu gashi muna fuskantar sharullahi muharram annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalus siyami ba'da ramadana sharullahi muharram to kan an ga wata ga shi al-muharram din ha an gani ne ko ba gani ba amma muka duba moonsighting.com ko eh, moonsighting kawai ka ce moonsighting in an gani su kwamitin ganin watan suna da saƙinsu ya ce eh, an ga wata ya har yanzu dai ba mu samu labarin ganin wata tunani zuwa an ma a duba in an gani din za su tashi a wurin gobe za a ce ɗaya ga wata in ba gani ba kuma a gobe talatin to kaga shi nan sai mu kama azumi da dangadan azumi nawa za ka iya maybe in yi azumin annabi dawo in yi yau gobe sha kaga watan ya kama daga laraba sai in fara daga ba zai yi kyau in na yi laraba na sha alamis ba sai dai a yi canji sai a zan yi alamis eh laraba zan sha sai yi alamis e eh, shi ne gwargwadon da suka ce an gani e a kalanda yau 28 gobe 30 gb 1 to kaɗan za ka yi goma sha biyar alhamdulillah azumin annabi dawo za ka yi goma kama kanka takwas biyar uku farko ya akwai tauzi a gaba eh masu yin uku kawai mutum da ya zaɓi kawai a watan guda uku shi ke nan ba ya son damuwa damuwa kamar dai za za fiye da haka da ya fi ma alkhairi kamar mutum ya uku ma alhamdulillah akwai masu yin ashura kawai akwai masu tasuwa da ashura akwai kuma 'yan kafasiki 'yan eh, indomie sport nan masu shan kwasta suna nan za ka sha mamaki yan jayayya shi tun daga azumin ramadan har wani azumin ya je wallahi baya azumi ko ɗaya to kaga kama kanka sai an je kiyama in kwasa ɗin ne ma kake so ka sha da gasken gaske ka bari sai kaje can in ka tattaba na can shi duk kai ɗan wahala ne ɗan wahala to Allah mu kaddamar mu kanmu mu san rayuwar ba tabbas ba tabbas fiyo za ce na tafi lahira kai ma fiyo za ce ka wuce sai dai a dinga labari kawai to ka ba ka aikata mai kyau ba abin zai rage ma a kabarin ka shine aikin ka kawai ka yi mai kyau ka girbi mai kyau ba ka yi mai kyau ba shi ke Allah ya sa mu dace fi dunyal lahira sai daga sati mai zuwa kenan za mu koma tafsirin mu tafsiri ne muke nan ko an shigo da wasu mawazi ne الا تعبد اجري في الدنيا الاخره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين